بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan musulmi muna wa juna fatan alkhairi da haɗuwa a wannan muri mai albarka masallacin Anas bin Malik da ke nan unguwar Gwallaga a birnin Bauchi Yakubu domin ci gaba da karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fiqhus sunna daga cikin wannan littafi mai albarka al-muharrar fil hadith wallafar الإمام المحدث محمد بن عبد الهادي المقدسي الله ما رحمه wannan shine darasi na tara kuma yau muna goma sha takwas ga watan sha'aban shekara ta shida. hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga maka zuwa Madina wanda ya dace da 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 miladiya jiya mun karanta hadisai har guda biyar tun daga hadisin Abu katada mai lamba 236 har zuwa na ɗari biyu da arba'in hadisin jubair ibn mut'im kuma muka ce za mu ɗauke su gaba ɗaya kuma su fassara tare da sharhi tare da faɗan fa'idoji na fikihu daga cikinsu mun kuma fara haka Za ka daga kai ne za mu ɗora a yau in Allah ya so Za ka wanda littafin yake hannunsa sai ya duba daga kan hadisi na ɗari biyu da talatin da shida hadisai guda biyar din nan a kansu ne muke ba sai mun sake maimaita karatunsu ko kuma mun sake maimaita fassararsu ba kun dai ji daga cikin hadisin abu fatada ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan musalla don haka yana karatu a raka'o'i biyun farko na azahar da la'asar tare da sura amma a raka'o'i biyun ƙarshe na azahar da la'asar baya karanta sura haka ne ko sai kuma karanta hadisin abu sa'id bin khudri da ya nuna shi kuma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura a raka'o'in gaba ɗaya na azahar da na la'asar muna da bukatar jin karatu na jam'i tsakanin waɗannan hadisai kamar da jiya muka fara sannan hadisin abu huraira da ya ce ya bi wani sallah amma bai taɓa ganin wanda yake da kwaikwayo da bibiya saudar kafa ƙafa da irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan limamin ba wanda yake limanci a madina wanda malamai suka ce shine amru ibn salima ko amru ibn salama amma Salima shi ne wanda yake tun yana ɗan yaro ƙarami ɗan shekara shida yake limanci tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai ya yarda da limancinsa to shi ne abu da yake cewa bai taɓa ganin wanda ya iya kwaikwayon sallar annabi sallallahu alaihi kamar wannan ba sai ya faɗi yadda yake karatu a cikin sallar yadda shi Sulaiman ibn Yasar mai riwaya daga Abu Huraira ya faɗa sannan mu karanta hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi shi kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawan karanta surorin da suke cikin al-mufassal a cikin karatun da zamu ji waɗansu surori ne ake ce musu al-mufassal kuma ya ne tsarin karatun nasu sai hadisin ƙarshe na jubairu bin Mut'im da yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama a sallan magariba yana karanta wa tur wa kitabin masu an fahimta ko ta cikin fa'idoji jiya mun karanta fa'ida ta farko da take magana akan tabbatar da cewa karatun sura sunna ce sannan kuma fa'ida ta biyu wadda ta nuna ana iya karanta ko'ina a cikin alkur'ani ko ka ɗauki sura ka cokan ɗinta ko ka ɗauki wani ɓangare na sura ka karanta duk ya halatta don an ce karatun sura baya nufi dole idan ka faro sura sai ka gama ta kana iya datse sura zuwa rabi ko zuwa wani wuri inda ma'ana ta cika sai ka tsaya fa'ida ta gaba ita ce karanta sura da za ka iya gama ta ya fi a kan ka karanta wani ɓangare a madadin ka karanta aya biyu na ƙarshen suratul baƙara tun daga amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun zuwa ƙarshe wanda ya halatta ka yi hakan to wanda ya karanta ina akwai na kautsar a dunkule ya ƙare sa mai aya uku ya fi ka an fahimta to da shi ya ɗauki sura daga farko zuwa ƙarshe wannan kuma ya ɗauki juzu'i ne duk da cewa waɗansu malamai suna gani idan tsayin karatun ya fi yawa shi ma abin lura ne tunda in ka ɗauko amanar rasulu kafin ka je ƙarshe aya ɗaya ma ta farkon ta iya fin in a tsaye ka kautar zuwa ƙarshe an fahimta sai suke gani sai an yi la'akari da tsayin in dai iri ɗaya ne tsayinsu to ka ɗauki sura da take daidai da wannan tsayin wadda za ka gama ta ya fi falala sama da ka ɗauki wani bangare. amma dai duka ya halatta fa'ida ta gaba da muka karanta ita ce duk wanda ya salla da fatiha kaɗai bai karanta sura ba sallarsa ta yi kuma ya ma halatta za gani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam malam albani yayi babi jawazu liktisari ala al-fatiha ta halatta kai sallah sai karanta fatiha kadai kamar da ko gani a matsalar malikiya idan an zo yin raka'a ta alfajir sai a karanta fatiha kadai ko nan ba bakon abu bane ko da ba a ita ba ko kai ne ka zo kana jan sallah saboda kana sauri ko saboda wani dalili sai ka karanta fatiha kadai a raka'a farko ta azhar fatiha kadai a raka'a ta biyu ta azhar fatiha kadai a raka'a ta uku ta azhar fatiha kadai a raka ta hudu ta azhar ka gama sai sallama sallaka ta tayi kuma ba su jada ko kanka na fata an fahimta wannan zancen shine zancen da ya fi jayi duk da cewa a fa'ida ta gaba ita ce zahabal maliki yake ila wujubi sujudi sahwi ala man taraka qira'atu surati fi rak'atayn al-ulayayn masabar malikiya ita ce duk wanda bai karanta sura ba a raka raka'o'i biyun ƙarshen nan akwai sujadar rafkanuwa a kansa zai sujadar ƙabli saboda ya bar karatun sura wa zahabal jumhuru ila adami wujubi sujudi sahwi lidalik su kuma jumhuri malamai suka ce a'a mutum da ya bar sunna an fahimta amma kuma sallarsa ta yi kuma babu sujadar komi a kansa suka ce saboda duk abin da akwai sujada a kansa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi bayaninsa idan kuma kace akwai a wani wuri don haka nan ma ya kamata a yi to a babi na ibadat ba a kiyasi kowane wuri sai an ce ka yi kafin ka yi in kaga an yi a irin wani wuri daban nan kuma irin su ɗaya ne ba za ka ce nan ma a yi saboda can ba sai in dalili ne ya tabbatar ana yin haka ne a babin kasuwanci babin aure babin mu'amalat shine zaka ce can an yi nan ma a yi amma a ibada ba a cewa can an yi nan ma a yi can an yi saboda an ce a yi nan fa an ce a yi in ba a ce ba za ka yi ba an fahimta ku rike wannan ka'idar a cikin babin ibada ba a yin kiyasi a babin ibada sai an ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yadda Allah ya koya masa kafin ake yin ibada dukanta قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز Sheikh bin Baz Allah ya masa rahama aka tambaye shi akan hukuncin wanda ya bar sura bai karanta ba sai ce laisa alaika haraj wala yajibu alaika sujudu sahwi baka da laifi ko babu sujudar rabkalwa akan ka don baka karanta sura ba li'anna qira'atu surati laysat wajibatan domin karatun sura a cikin sallah ba wajibi bane innamal muhimmu qira'atul fatiha abin da yake da muhimmanci na wajibi shine karanta fatiha amma qira'atu suratin ba'daha aw ayatin ba'daha amma karatun sura ko karanta waɗansu ayoyi bayan fatiha fa huwa mustahabbun faqat mustahabbi ne kawai fa idza tarakahu al-insan idan mutum ya bar shi lam yajib alayhi sujudu sahw sujada taraftanuwa ba ta wajaba ba a kansa wa idza sajada fala ba'a amma mutum yana malikiya sai sujada sa to bai laifi ba ku rika gane yadda ladabin fiqh yake a nan karatun mu don mutum ya yi amfani da wani abu na masabar malikiya ko shi dan masabar shafi'iya ne ya amfani da shi ko dan hanafiya ne ya amfani da shi ko dan hanabila ne wanda kai kuma a kaka fahimtar ba haka bane to baka cewa shi wanda ya ba daidai bane ina fata an gane waɗannan masabobin duka guda hudu malamai sun yi ijima'i akan ya halatta a bisu to amma kai da ka samu dalilin da ya fi na wancan karfi sai ka rike naka nan kana kan wanda yafi ne amma shi ma nasa daidai ne naka kawai ya fi daidai ne to wanda ya fi daidai sai ce wa wanda ya yi daidai ba daidai ba kun gane magana ba wai ɗaya ya yi daidai ɗaya ya faɗi ba ne ɗaya ya yi daidai ne ɗaya ya fi daidai to haka kun yi jarabawa ne wannan sai ci a wanda ya ci b yanzu akwai wanda zai ce wani ya faɗi wanda ya ci e ma zai faɗi wannan lamfani don ka ci a kana gori ma wani kawai akan kafin shi ci ne amma ba wai shi ya faɗi ba to haka ne masabobin nan suke duk ku ɗauki wannan ƙa'idar ah. kamar yanzu magana a kan batun cika sallah ne yau wani bawan Allah yake ce mun shi ya ga daga yadda suke cika sallah idan ya rasa magariba a ɗaya, idan ya tashi fatiha da sura zai yanzu kuma an zo an canja an ce ai fatiha kaɗai na ce ba canza aka yi ba ba <laughs> batun can haka yake kai ne iya inda ka iso ka sani shine cewa idan an tashi arama kama dama akwai karatu da ba a koya maka ba yanzu sai aka koya maka cewa idan an tashi a cika yace to da sallar da muka yi fa nace kai daidai yace ne yanzu fa nace kafi yin daidai shikenan an fahimta ko haka ne kake daukan abu sai ga cikin sauki akan abin da ya shafi fiqhu duk magana ce akan fassara hadisai ba wanda yake so ya kaucewa hadisan amma kowa da yanda yake hangon hadisan yake hange za ka iya fassara ta can bangaren wani ya fassara ta nan sai ka duba ka ga wanne ne fi kusa da dalili sai ka ɗauka to wanda kuma ya ɗauke a wancan baka cewa shi kuma ya faɗi ko ba daidai ba fa'ida ta gaba من السنة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر والظهر والعشاء وثالثة المغرب abin da ya fi daidai da sunna shine raka'o'i ƙarshe na azahar da la'asar da magariba da isha ba a karanta sura shi ya fi daidai abinda mun karanta kenan a hadisin abu da, haka ne fa'ida ta gaba jama'a ba'dul muhaqqiqina min al-ulama'i baina hadisai abi da wa abi sa'id fi qira'ati surati wa tarkiha fi rak'atayn al ga kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri da muka karanta cewa yana ishara da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura a duka rakawo'in to ya za a yi jam'i tsakanin su wannan ya ce an yi wannan ya ce ba a yi ba ya ce baya karanta komi sai Fatiha a raka'o'in ƙarshe wannan kuma ya nuna cewa yana karantawa to malamai sun yi fassarori daban-daban waɗansu suka yi tarjihi sai su ɗauki hadisin Abu Qatada waɗansu su ɗauki hadisin Abu Sa'id waɗansu idan sun zo jam'i su ɗauki wannan waɗansu su ɗauki wancan amma wanda a fahimta ta ya fi kusa da dalili shine wannan jam'i da malamai suka yi bi an hamalu hadisa abi qatadata ala ghalibi wal akthar min fi'il rasul sallallahu alaihi wa sallam wa hadisi abi sa'id ala anna rasul sallallahu alaihi wa sallama kana yazidu ala al-fatihati fi ar-rak'atayn al-akhiratayn ahyanan shine kai jam'i da cewa abin da ya fi yawa a sallolin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fi zama shine asali a sunna shine waɗanda rako'in ƙarshen ba a karanta fatiha ba a karanta sura a rako'in ƙarshe ba a karanta sura daidai da hadisin abu qatada hadisin abu sa'id kuma sai ya nuna maka cewa idan aka ƙara ba a yi laifi ba saboda an samu wata rana ya ƙara amma galibi baya ƙarawa amma idan wani lokaci aka ƙara ba a yi laifi ba don shi ma an samu ya taɓa ƙarawa an fahimta shi kenan kaga an haɗa hadisan kenan shi yasa al sanani Allah ya masa rahama a cikin sharhin bulugul maram cikin subulus salam kenan yake cewa ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها yace yadda za a haɗa su shine yana nuna akwai ihtimalin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan ƙara sura a cikin kan fatiha cikin waɗannan raka'o'in ƙarshen ويقتصر فيهما أحيانا فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا شيء أبن دي فتاكل ابن القيم كما الله يمسى رحمة أتكين زاد المعاد شيء كما يتي وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم yake cewa abin da zaka dauka kuma ka shi shine ka ce mafi yawan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine baya karanta sura a raka'o'in karshe na waɗannan salloli sai ce amma ɗaya hadisin kuma sai nuna maka idan aka ƙara ba a yi laifi ba an gane ko wannan jam'in ya fi zama ya fi karbuwa to sai kuma fa'ida ta gaba mazhabu jamahiril ulama أن القراءة بعد الفاتحة سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا جيم منكر تولى فإذا تجب wadda ita ce ta bakwai istihbabul jahri wa sirri fi wanda ma jiya mun karanta ko a asirta a inda ake asirtawa a bayyana inda ake bayyana wannan ma sunna ce fa'ida ta takwas ita ce yaya ake nufi da asirtawa yaya ake nufi da bayyanawa kar ku manta abin da jiya muka faɗa abin da yafi yawa a wurin malamai shine asirtawa ba shine kai kai dilin ba an fahimta ka riƙa motsawa kuma kana furtawa kuma kana ɗanyi yadda kai za ka ji wannan shine abin da yafi dacewa da sunna a asirtawa an gane wannan da kyau kai za ka riƙa ɗan jin me kake cewa ba wa kai shuru haka kawai ba sun ce wannan yin shuru din shine mafi karancin asirtawa to karka je can kasan an fahimta amma idan kai haka sallaka ka tayi bayyanawa kuma mafi karancin ta shine kai yanda wani zai wani zai iya jinka idan yana kusa asirtawa shine mafi ƙaranci kai shuru yadda kai ma baka ji amma kuma kana motsi da harshenka kuma ka san ka karanta to amma hadarinsa shine ta yiwu wani abun mutum in mutum yana yi baya motsi ta yanda yake ji ko sauri yayi yawa ta yanda bai karanta daidai ba ko kuma ya ma karanta a tunani to gaskiya abin da yafi shine ai kuna dan ji ko irin wannan ta yadda kana yi kana dan jin me kake cewa amma inda wani yana gefe shi ba zai ji ba wannan shi ya fi dacewa da ma'anar asirtawa kowa ya fahimci wannan fa'ida ta gaba ta tara zahabal jumhuru ila anna tarkal jahri fi mahallihi aw istirri fi mahallihi makruhun wa khilafu sunna mafi yawan malamai suka ce a wurin bayyanawa sai kai a koye sallan magariba sai kai dukansu a koye ko sallar asuba sai kai duka a koye irin wannan na karatu a hankali ko kuma a zahar sai kai a bayyane to wannan ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ba haka yake ba amma sallar ka tayi kuma ba su da rafkanwa a kanka bisa zancen da ya jayi jiya mun ce a masaba malikiya za ka yi da rafkanwa idan mutum yayi babu laifi amma tunda ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko ya yi ba to kuma ba a kiyasi a ibada saboda haka babu shine zancen da ya fi rinjaye an gane da kyau musamman kuma an gan shi a wurin da ake asirtawa sai ya bayyana wani lokaci sai ga kuma bai ɗauki abin a matsayin kuskure ba kamar haka ya yi don yana so a ji ai mun karanta a cikin hadisin Abu da kana yusmi'una al-ayata ahyanan kaga ai bayyana wani a inda ake asirtawa yana sallar azahar ko la'asar kuma sai a ji ya karanta aya a bayyane kaga nuna ba a mata sujada jama'a an fahimta fa'ida ta goma man qara'a sirran fala budda من تحريك اللسان والشفتين واضطراب اللحيين ونحو ذلك مما يدل على القراءة wannan ita ce tambayar alhaji na jiya duk wanda yake karatu a asirce to ya tabbatar da cewa ya kula da cewa karatu yake yi ba tunani ba ya za a gane cewa karatu yake a asirce shine rinka motsa harshensa yana furta harufan da yake karantawa sai ya rinka motsi da in ka gan shi za ga yana magana sannan kuma kuma kumatunsa a ga yana motsi ko da ta baya ka hango shi za gane alamar wannan magana yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke gane yana karatu a sallah ta asirce kaga mun ce asirtawa shine aina wani ba zai ji abin kake cewa ba za ka ba sa ji amma za su ga gemunsa yana motsi ta baya suka ce mukan gane yana karatu bittira sai mu ga gemunsa gefe da gefe yana motsi to wannan motsin ya nuna alamar karatu ake yi an gane kai dai ba a bayyana ka ji ba amma ana karantawa don Allah a lura da wannan da kyau muka ce ammal qira'atu fi nafsi fasukutun wa fasukutun wa tafakkur wa laysa min alqira'ati fi shay amma yin karatu a cikin rai mutum yayi haka yana ta tuna fatiya can sai ji ya iso ta sai ji ya ce amin sai ji ya fara kulhuwa sai ji ya gama zai akwai su a kwanda yake sallah haka dilin to nan ba karatu yake yi ba kuma bai karanta fatiha ba kuma sallarsa ba ta yi ba wannan abin da mutum yake yi din shiru sunansa shiru kuma ba magana ba ne a sallah kuma magana ake yi sannan kuma wannan abin tunani ne tunani kuma ba karatu ba ne sallah kuma ba da tunani ake ba da karatu ake yi jama'a an gane wannan da kyau duk wanda yake wannan kuskure don Allah ya gyara shi shi yasa ma nake cewa saboda kar mutum ya rika irin wannan kuskuren to mutum idan yana karatu ya rinka faɗa yana ɗan jin me yake cewa saboda ya tabbatar da gaske yana karatu faman qara al-fatihata bi hadhihi at-tariqati min ghairi udhrin lam tasihha salatuhu duk wanda ya karanta fatiha da irin wannan ba tare da wani uzuri ba sallarsa ba ta yi ba menene uzuri ne akwai wanda yake da uzurin da baya iya motsa komi a bakinsa bai da lafiya amma shi ya san yanzu lokacin sallah yayi ba zai iya bugu komai ba zai iya motsa ko ina ba Ya yi shiru to wannan iya zo karatu dole a haka zai fattakullaha mastata'tu amma kai da ba haka ba idan kai sallah irin haka sallah ka ba to qala ibn naji al-maliki da abunda ibn naji yace a cikin sharhi risala i'lam anna adna sirri an yuharrika lisanahu bil bil qur'an yace mafi karancin abin da za a kira shi da cewa asirtawa shine mutum ya rika motsa harshen sai yana karatun qur'ani mun ce shine mafi karanci ko amma abin da yafi daidai shine ka ɗarka ɗan faɗa har kana ji har a malikiya haka yake wa a'lahu an yusmi'a nafsahu faqat mafi girman asirtawa shine ka rika yi kai kana ji amma na gefen ka baya ji faman qara'a fi qalbihi duk wanda ya karatu a zuciyarsa fakal adam to kamar wanda bai yi karatu ba ne. Wani zalika ya juzu liljunubi an yaqra fi qalbihi shi yasa mai janaba an haramta masa karatun ƙur'ani amma an halatta masa ya karanta a zuciyarsa ya halatta kai tunanin ƙur'ani ya halatta ka ambaci Allah a cikin zuciyarka da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi ko a ban ɗaki kake a za ka rinka tuna Allah a cikin zuciyarka wanda yanzu in ka tuna Allah sai ake ka karanta Qur'ani saboda tunani ne don haka kai ma a sallah in kai irin wannan tunani kai ba karatu kai ba wa adnal jahri an yusmi'a nafsahu mafi mafi karancin wa man yalihi mafi karancin bayyanawa shine mutum ya jiyar da kansa kuma ya jiyar da na kusa da shi wa a'lahu la hadda lahu mafi yawan bayyana kuma bai da iyaka gwargwadon yadda ka ɗaga sautinka bai da wani iyaka a kai shari'a ba za ta ce karka wuce mutum na baya ya ji karka wuce mutum kaza a a wani lokaci ma akwai microphone akwai amplifier akwai loudspeaker a waje za a ji ka nesa wannan duk bai da iyaka waje fa'ida ta gaba alhadiya ta ashira fa'ida ta sha ɗaya la minal min al-jahri bi ayatin au ayatai ne minal qurani fi sirriya babu laifi a cikin sallar da ake asirtawa a bayyana aya ɗaya ko aya biyu Lafiya ma idan ta'allaka bi zalika maslaha musamman kuma idan akwai dalilin da yasa zaka bayyana min ta'limin kamar kana so ka koya wa wasu cewa ba laifi bane ko kana so ka nuna musu cewa ana fa karatu a cikin sallah a asirce ba shiru ake ba au ko kuma kana so ka tuna musu ana cikin sallah an daɗe a sallah a zahar ka ɗebo sura ka daɗe an ji shiru sai ya ka ji ka ce fabi ayi ala irabbi kuma to kan ziba a ce ashe malam suratul rahman yake karantawa ashe ba shirun nan kun fahimta sai kai haka babu laifi sannan kuma a ko wajen karantarwa don ka nuna cewa misali kan ji ka ce fabi ayi ala irabbi kuma to kan ziba sai ka ci gaba da sallah kana ta yi kana ta yi kana ta yi can kuma sai aka ji kace abin nan sai aka ji kace abin nan sai aka ji ka shiga cikin izawar qatil waqi'a sai su karanta aya farko sai su mala ya zarci sai saboda ka nuna ya halatta a karanta sura biyu misali kuna fahimta ta'alim kenan babu laifi sannan kuma um, au khushu' ko kuma mutum ya ko kuma khushu'i wani lokaci in khushu' ya dauke ka zaka iya ka furta wani abu ai haka kana ta karatu sai ka ji dadin ayoyin su sai ka bayyana su kamar yadda mai karatu wani lokacin ya zo wurin khushu'i zaka ji sautin ya canza to shi ma don ya daga murya a irin wannan wannan duk babu laifi an fahimta ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الآيات saboda kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana wasu ayoyi da maganar Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz kar ku manta ka'idar mu a wannan littafi ne, duk abin da muka faɗa sai mun ce ga wanda ya ce ko ina muka faɗa sai dai idan hadisin da muka karanta a cikin abin ya fito da abun fili to nan ne kadai mu iya cewa ya nuna kaza amma in magana ce ta ihu to dole za mu faɗi a ina muka samu kuma wane ne ya faɗa maganar Sheikh Abdulaziz bin Baz ya ce wa yushra'u lil imami yana daidai ga liman an ya jihara ba'd al ahyani bi ba'd al ayat wani lokaci ya bayyana wata ayar li qawli abi qatada saboda hadisin abu qatada sai ya kawo wannan hadisin fa'ida ta sha biyu al mar'atu mithlu ar-rajuli fil jahri wal israri fi sala da mace da namiji a wajen bayyana sallah ko asirtawa duk ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar azhar a ne a asirce yana yin sallar asuba a me a bayyane kuma ya ce sallu kamara ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi da maza yake yi da mata yake yi da duka yake haka yadda namiji yake sallah haka mace ma za ta yi sallah ko kuma in ce yadda annabi sallah sallama yake sallah haka mace ma za ta yi sallah shikenan kuma annabi sallah sallama yana sallah asuba a bayyane yana sallar la'asar a asirce an gane illa annaha idza kanat bi hadarati rijalin ajanib sai dai abinda aka shar'anta ga mace shine idan akwai maza waɗanda ba muharramanta ba a gefe tana sallah a gidan biki ko tana sallah a gidansu amma akwai yara samari waɗanda ba muharramanta ba ko tana sallah a masallaci wanda duk ya halatta idan ta zo fa inna ha taqdu sautaha ita wannan idan ta zo yin sallah ya kamata ta saukar da muryar ta ƙasa firaran minal fitina saboda gujewa fitina ko kamar yadda yake cikin asharhul kabir sharhin da aka yi na al-muqni yace wa tajharu al-mar'atu fi salati al-jahri qiyasan ala rajul fa in kana thamma rajulun lam tajhar an gane ko illa an yakunu min maharimiha idan akwai maza to mace ba za ta bayyana karatu da ƙarfi ba amma dai asali yin karatu a bayyane ba laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacinsa wata mace ta zo tana sallar dare yana jin ta daga ɗakinsa sai ta je a ce wa matan nan sallar ta isa ka ta koma gida ta je ta huta kaga bai ce ta yaya gane yana jin sautin ta tun daga can kuma bai ce a ce mata ta daina karatu da ƙarfi ba ya nuna cewa mata a zamanin sa su ma a bayyane suke sallah a inda ake bayyana an fahimta alfa'idatu salisata asharata fa'ida ta goma sha uku istihbabu tatwilil qira'ati fi salatin fajr mun zo kan hadisi na gaba wanda yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita karatu a wasu sallolin ya takaita a waɗansu an gane kamar da muka ji a cikin a hadisin hadisin Abu Huraira na cewa yana karanta al-mufassal ya tsawaita nan ya takaita nan to a sallar asuba ana so a tsawaita karatu kamar da Ibn Battal a cikin shirin Sahih Bukhari a ƙarƙashin hadisin nan na Abu na Abu Sa'id yace ittafaqa al-ulama wa ala anna aqwala as-salawati qira'atan al-fajr malamai sun yi ittifaqi cewa sallar da tafi kowace sallah tsayi a karatu ita ce sallar asuba inda cikin sallolin farilla ne an fahimta ba wata sallah da ta bi ta tsayin karatu fa'ida ta sha hudu alhikmatu fi tatwili alqira'ati fi salati subah hikimar da ta sa ake tsawaita karatu a sallar asuba mai ce ce shine saboda mala'iku suna halartar sallah a sallah asuba ne ake canjin aiki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya cewa wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda yace karatun sallar asuba ko kuma yana nufi sallar asuba mala'iku suna halartar ta mala'ikun da suka yi aikin night suka yi aikin dare za su yi canjin aiki da mala'ikun da za su yi su yi aikin wuni to a lokacin sallar asuba ake canjin aiki Zaka mala'ikun da suka zo karɓar aiki sun zo sun samu ana sallah asuba sai su jona. Mala'ikun da suka zo tafiya su kuma ba za su tafi ba su yi sallah ba tunda sun gama aikinsu su za su yi za su handin over su kuma sai su tsaya sai a yi sallah da sai a haɗa maka da kuka zo yin sallar da za ku zo yin sallah a zahar to da mala'ikunka wanda za su wuni kaɗai za ku yi sallah an fahimta to amma da kuka zo yin sallah asuba tun da wannan ya zo wannan ya zo to za a haɗu duka a yi sallah tare da su an fahimta ko saboda haka ake so a tsawai ta karatu saboda a samu ladar kasancewarsu su suna nan sannan kuma saboda wato sallah asuba ɗin a lokacin an fi karsashi ai mutum ya fi ya riga ya yi bacci ya tashi bai je aiki ba bai wuni ya gaji ba ba a cikin rana yake ba babu tsananin zafi duk irin wannan saboda haka sallah asuba sai ka ji ta fi nishaɗi don haka ake tsawaitawa a cikinta idan ka lura da hikimar musulunci wajen tashiri wannan kaɗai na cikin abin da zai tabbatar maka da cewa shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah take kai tsaye wanda ya san gaibi ya san kokwalin mutane in ka dubi yadda yanayin karatu yake a cikin sallolin da duka zaka gane hikimar cewa wannan sallar shari'a ce da ta dace da hankali da zamanin mutane kowane zamani har duniya ta ƙari yanzu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana tsawaita asuba a yanzu ma ana tsaye ta asuba fiye da kowace sallah ba ka taba jin wani ya ce zamani yanzu ya kamata a ce sallah asuba an canja mata yanayi ta koma kamar magariba ba magariba kuma ta fi kowace takaitawa saboda an gama aikin wuni yanzu an fahimta a lokacin ne ake bukatan kuma a sauƙaƙa wa mutane an fahimta sallar azahar lokacin ana tsakiyar wuni a lokacin ba a riga an gaji ba ka ita ma take da tsayi amma ba ta kai sallah asuba ba sallar la'asar ana shirin tashi aiki ne ita kuma sai ake takaita ta sallar magariba an tashi aikin an gaji jiki yayi laushi sallar isha'i kuma lokacin an huta shi yasa aka ce al lokacin cin abinci an riga an ci an dan wartsake ita kuma sai ta ƙara tsayi sai ta zama daidai da sallar la'asar ina fata an gane wannan wannan duka yana daga cikin hikimomi na shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muna godiya ga Allah da ya ba shi. Fa’ida ta tasha biyar ko? Alal imami an yura iya halaman kalfahu mimman ya taji ila tafifi min kabiri sinni au da'ifin kuwati au sa'ibin hajjah. yana da kyau limamai a wajen jan sallah su rika la'akari da mamunsu yanayin da ake ciki na bukatar mutane su rika la'akari da cewa a cikin mamunka akwai matafiyi wanda yanzu ya tsaya ne a yi sallah ya wuce akwai ma'aikaci wanda ya bar wurin aikinsa ko ya bar rumfar kasuwarsa ko ya bar wurin sana'arsa ya zo ya yi sallah ya koma a cikin mabiyanka akwai wanda yake bai da lafiya yana da matsalar ciwon kafa amma ya daure ya tsaya ya yi sallah ya ce ai minti kaza ne za a gama da waka sai ya tsaya ya daure akwai wanda mai yiwa yana da wata lalura a cikinsa yana bukata ya yi sallah daga baya je zaga ban daki akwai wanda yake jin yunwa akwai masu bukata kala kala a bayanka ka riƙa la'akari da akwai irin waɗannan kada idan kai kana jin karsashi sai ka ɗauka kowa irin ka ne to sai ka yi sallah daidai da gwargwadon yanayin mutanenka ba daidai da gwargwadon yanayinka ba an fahimci wannan fiƙihu shi ya sa manzon Allah sallah Salama ya koya wa limamin da ya naɗa. Ya ce da shi idan ka je sallah waqtadi bi ad'afihi su su yi koyi da kai kai kuma ka yi koyi da wanda ya fi rauni a cikin mamunka sai zama tsawon sallarka da gajartar sallarka tana daidai da yanayin bukatar yanayin da mutanen ka suke ci an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama idan ya gane mutane suna cikin karsashi to in ya kwaso sallar magariba sai ya karanta mace suratul araf to da ya gano mutanen a yanayinsu duka kowa daidai yake kai kana daidai su ma suna daidai yanzu kai kana matashi sai kuka fita kun tafi wata towa ko kun tafi wani abu na wasa dukkan ku iri ɗaya ne kowa yana da ƙarfi an gama wasa an dawo an huta sai aka ce za a yi sallar magariba a yanda kuka gwada ƙarfi a wajen guje-gujen ne ku gwada ƙarfi kuma a wurin sallah kowa matashi ne ko kuna taron yan agaji ai ya kamata a karanta suratul a'raf sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi sai ai tayi ana yin sallama dama isha ta yi sai a dora isha daga sai ai suratul an'am nan a gama a huta ko sai a fara kiyamun laili nan kuma illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa hama an gane to shi sa aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallar magariba ya karanta suratul araf ya raba ta biyu da ya tsaki yi ruku ya tashi ya ƙara ta kawai aya sama da ɗari biyu amma lokacin da kuma ya zama akwai bukata da yake yana la'akari da mutane to shi kuma aka zo sallah asuba ita kuma sai wal asr aya nawa aya uku kawai saboda ya ji wata mace ta shigo sallah kuma tana rike da yaron yaron yana ta mata kuka kukan nan ba shi yake ba shi ba wansa in yana sallarsa ba man ji ba amma tun da ya ji tana kuka wannan matar za ta nutsu a sallah to tun da ta daure duk da ɗanta ta haƙura za ta yi wannan sallar to ita ma ka ɗauka cewa tana cikin sallar tana da haƙƙi sai a ba ta haƙƙinta sai a taƙaita sallar sauran mutane masu so a yi bakar su haƙura gobe za a yi an fahimta yawwa don Allah limamai su kula da wannan yana daga cikin abin da fikihun limamai yake kasawa idan matasa ne suke bayanka kuma yanayinsu duka kowa yana cikin nishaɗi sai kai ta ja musu amma kaji ana ƙorafi wannan zuwa sallar ya fi maka muhimmanci rike mutanen ya fi maka muhimmanci sama da doguwar sura doguwar surar sunna ne rike mutane a haɗa kai shi kuma wajibi ne ina fata an fahimta kar ku ta da zumunce idan ka zo sallar asuba sai aka yi fatiha kaɗai ma sallar ta yi za ka mai wani cewa dole sai ka sauke wa iyasin an fahimta wani ma yana yi ma qur'ani yana jansa shi ma yana ja ya bata an daga ya bata an daga mai daga shi ma har ya yi shiru ya daina daga shi an fahimta kana farawa ka ji wani abu yayi wane ne zaka ji sallar duk gaba daya ta mutane sun daina jin ka kai ruku'u ka sallami mutane gobe in ta dawo sai ka ci gaba Allah ya kyauta to a cikin wannan fa'idar na ga wata magana ta ibnu battal da ta ƙayatar da ni yana sharhin wannan hadisi da yana magana a kan batun liman ya taƙaita sai ce mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah amma ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan sallah da jan doguwar sura a sallar magariba yayi wattur a sallar magariba yayi arab a sallar ya yayi kaza yana karanta tsiwalul mufassal a wuri kaza yana karanta wata rana ma ya karanta suratul an'am gaba ɗayanta to an ji irin wannan amma fa ka tuna sannan mun ji sayyidina abubakar ya taɓa jan mutane sallah asuba ya karanta bakara duka yana yin sallama rana ta fito sai aka ce ka dace shamsu ta kana ta sallah har rana za ta fito sai ce lau ma wajadat na su ko da ta fito ba za ta samu wasa muke ba sallah muke yi da haka ba damuwa ta yi aikin ta muna namu <laughs> to abubakar su waye ya ja sahabbai yan uwansa su ba su ce sallar ta tsaya ba suka ce masa rana za ta fito ne ba wai sallar ce suka ji ba sun gaji mun karanta a cikin labarin da muka bayar kisar abu musa saboda daɗin sallarsa daɗin muryarsa ta-a-bai don karsashi in ya zo ana ta jira a ga Allah za shi ne zai ja sallah ana ta sauri a zo sahun gaba yana shiga sai ka ji ana bakara bakara bakara ka ji karsashi ba. sai ibnu battal yake ce waɗancan mamun ba irin mamun na yanzu bane <laughs> yadda liman din yake haka mamun suke sai ce wa ammal yau a wancan lokacin fa yace amma kaga kaga kaga zaman yau fa yan bagi sarki. yace ni ina gani ya kamata a takaita لأن في الناس السكين والكبير وذا الحاجة كما قال عليه الصلاة والسلام للمعاذ كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ yace mabukata a yau sun fi yawa sama da masu bukata a da yanzu idan annabi sallallahu alaihi sallama ya zo jan sallah waɗanda suka biyo bayan sa na almuhajiruna wal ansar da waɗanda suka taso suka biyo shi don a yi sallar da waɗanda suka karɓi masu sallar wai wanda ba abin da ya zo yi ba kenan amma a masallacin ka akwai wanda ba sallah ya zo yi ba ya zo wucewa ne sallah ta rike shi za ka yi ka sallame shi je hidimar gabansa ina fata an fahimta shi yasa Imam Malik yake cewa ka rika la'akari a bayan ka akwai wanda ta yiwu yana tare da waɗansu matafiya ne sai ce bari ya yi sallah sai suka ce to yi ka zo mu wuce shi yana yi hankalinsa yana tare da waɗancan kaga tun zamanin da ba direba ma kenan yanzu a ce a cikin tafiya akwai direba akwai fasinjoji fasinjojin nan ba musulmi bane sai ku biyu ne musulmi sai kuka zo sallah yanzu don Allah ɗayan ku sai ce zai je ɗebo wata doguwar sura ga waɗancan su kuma suna jira za a yi tafiya sai ka taƙaita na fata ana fahimta so duk wannan ya zama daga cikin fikihun da muke fahimta wannan shine asalin fikihun yawa shine kayi abin da ya dace a lokacin da ya dace ta irin yadda ya dace yawa to Allah ya sa mu gani. fa'ida ta goma sha shida akwai lokaci to كان قدر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في bai من الظهر بقدر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة idan kana so ka gane kiyasin yaya dadewar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take a raka'o'i to kai kiyasi da abinda wato Abu Sa'id ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama a raka'o'in farko na azahar. kamar ya karanta aya 30 ne kamar aya kamar suratu sajda a raka'o'i biyu kuma na biyunsa kamar a na gaba su kuma kamar yadda za ka karanta rabin hakan aya sha biyar ke an gane ko la'asar kuma kamar gwargwadon aya sha biyar din a raka'o'in farko an gane ko a raka'o'in ƙarshe kuma kamar rabin haka fa'ida ta sha bakwai yustahabbu mura'atu sunnati fil qira'ati fis salawati min haythu al-ifalatu والتقصير والتوسط ana so idan ka zo cikin waɗannan sallolin ka riƙa gane wacce ce ake yi mai tsayi wacce ce ake yin matsakaiciya wacce ce kuma ake taƙaitawa an gane ko wa kada italatul raka'atul ula min kulli salatin ala thaniya kuma ka gane cewa an fi so raka'ar farko tafi ta biyu ba wai da aka ce biyun farkon nan ana yin kamar na alif lamim sai ka ce duka iri ɗaya za ka yi ba a'a an gane ko قال الشيخ الأخضري المالكي في مختصر العبادات a cikin muktasarul ahadari da muke karantawa ya ce ga yadda ya fassara waɗannan hadisan kuma fassara ta fito wa tatwilul qira'ati fi subhi sallar asuba a tsawaita karatu wa zuhru taliha sallar azhar kuma tana bin sallar asuba duka za a tsawaita amma ta ba ta fita a zahar wa taqsiruha hafi asr wal maghrib a kuma takaita su a cikin sallar la'asar da magariba wa tawassutuha hafi isha a sallar isha'i kuma a yi matsakaiciya kun gane wannan sallar asuba da a yi mai tsayi sallar isha'i a yi matsakaiciya sallar la'asar da magariba a yi matsakaita an gane وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها سننكما أنا سو سورة ذاك كرنتا أركعات تفرقو تزما أتكين جير القرآن itace ta farko kafin surar da za ka karanta a raka'a ta biyu. Me wannan yake nufi idan kana so ka karanta inna a'tayna kal A aya nawa uku wal asr aya nawa uku to idan ka zo wacce ce ya kamata a raka ta farko wal asr saboda ita ce a sama kafin inna atainaka al-kautsar wa atwala min hasanan ita tafi tsayi akan inna atainaka al-kautsar kuna fahimta da kyau madalla fa'ida ta sha takwas yan bagi lil imami an yi taharra liktida abin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa yusalli misla salatihi allati yusalliha bi ashabihi ya kamata duk wanda zai yi sallah duk wato abubuwa na aikin da yake cikin sallah mutum ya yi koyi da ya yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan da ya kabar mai shi ne akan abin da muka riga muka faɗa a baya fa'ida ta sha tara minas sunnati al ala al-imam idan lubisa alaihi fil qira'a sunna ce idan liman ya ɓata a karatu a tuna masa idan liman ya yi shiru ya manta a tuna masa idan liman ya tsallake aya a dawo da shi kuna fahimta idan wanda yake bin liman ya ankara ya gano cewa liman ya yi kuskure kuma kuskure ne fahish to wajibi ne ya gyara masa kuna fahimta da kyau akwai gyara ta wajibi akwai gyara ta mustahabbi akwai gyara ta ya halatta in ka yi in baka yi ba babu laifi kuna fahimta idan liman yana karatu sai ya shiru ya manta ana fahimta to irin wannan ya halatta ka tuna masa ya yi yana nema a tuna masa ya halatta ka tuna masa mustahabbi ne a nan ka tuna masa an fahimta mustahabbi ne amma idan liman bai nema ba kuma batar da yi ba ba bata ce babba ba misali a ce ba cikin fatiya ba ce an fahimta sai tsallake waɗansu ayoyi yana karantun suratul araf cikin suratul araf akwai kisoshi na annabawa a cikin suratul hud akwai kisoshi na annabawa a cikin suratul shu'ara akwai kisoshi na annabawa da ya zo cikin suratul shu'ara ya yi kisar annabi nuhu alaihi salam daga ita sai kisar annabi hudu sai kisar annabi salihu sai kisar annabi lu sai kisar annabi shu'aib sai manta kisar annabi lu sai tsallaka sai je kisar annabi shu'aib kuna fahimta kuma yana ta tafiyarsa wannan ya halatta ka tuna masa amma in baka tuna masa ba ka yi laifi ba saboda bai bata ma'anar komi ba an fahimta kazzabat qaum lutin mursalin daga shi kazzaba ashabul aikatil mursalin to shi sai bar kazzabat qaum lutin baya yayi kazzabat samudul mursalin sai je can sai wuce wannan in baka tuna masa ba baka yi laifi ba wancan kuma in baka tuna masa baka yi laifi ba amma ba haka ake so ba tun da ya yi shiru ka tuna masa ko ka daina ta harɗe ba amma wanda ya zama wajibi shine ya ɓata ma'ana gaba ɗaya ce fa amma man a'ta wa taka wa saddaqa bil husna sai yace fa sanuyasiruhu lil usra wannan kai sauri ka lil yusra kuna fahimta da kyau Ya yace innal ladina kafaru innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum sai ce sharrul bariya sai kai zauri ka ce khairul bariya kuna fahimta yawwa saboda nan ya bata ma'ana ne an fahimta ko ballantana kuma magana akan ubangiji yawwa yana karanta wani abu da yake nuna ubangiji maɗaukakin sarki yake magana sai juya maganar sai ta zama maganar akan wani abu da zai zama wato intikasi ne ko tawaya ce ga Allah madaukakin sarki sai ɗauko ne abu na siffar wani sai jinjina wa Allah to wannan sai kai sauri sai ka gyara masa kuna fahimta duk wanda ya kware a karatu kuma ya fahimci karatu zai gane me ake nufi da da da da ifsadul ma'ana kamar yadda mai ahlar yace au yufsidal ma'ana in dai mutuna yana yana yana bata ma'ana to wajibi ne a lokacin ka gyara masa an gane ko siratal ladina an'amtu alaihim wannan dole kai sauri ka gyara masa siratal ladina an'amti alaihim wannan dole kai sauri ka gyara masa na fata an fahimta sai ce za ta ji waɗansu suna wannan kuskuren iyaka na abudu wa iyaka na taƙin a madadin wa iyaka na sta'in an fahimta wannan ka ce ka matsa maliman in din sai ya gyara in ya gyara bai dai kar ai sallan kar da kai ba da kai a ci amma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin fatiha dole ya gyara kawai yana nasta'in kana ce nasta'in ai tai kana biyawa yana amsawa in ya gagara ka fita abinka a sallah to da an fata ma'ana an fahimci wannan yawwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa a kamar yadda malam albani ya kawo a cikin sifatu sala cewa annabi sallallahu alaihi ya mai da haka sunna ce cewa tata idan liman ya bata a tuna masa shi annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi sallah sai ya manta wata aya da ya gama sai waiwayo sai ya samu ubayyu ibn ka'ab sai ce a sallaita ma'ana baka bayana ne kan a cikin sallar nan yace ina nan sai ce fama mana ka an tafta halai me yasa baka tuna mun bana kasa tuna aya kaza idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai manta Qur'ani akwai wanda shi kuma yafi karfin ya manta Qur'ani idan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ubayya ya tuna masa ai ratar da suke tsakaninka da wanda ya tuna maka bata kai ratar da ke tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ubayyu ba amma yace shi ya tuna masa kai me yasa zaka ji wani iri cewa wani bai kamata ya tuna masa ba kai waye idan ya kira maka ba magana kai tuna maka ba maganar Allah ce ba taka bace shi ma ba taka bace saka me ka faɗi a ci karɓar a tuna maka shine girman kuskure ne da waɗansu mutane da yawa suke ɗauka saboda tsabar gargajiyanci cewa wai shi ba zai faɗi ba ƙur'ani ai ka riga ka faɗi tun da ka ɓata kuma ma ba a gyara maka ba kowa wanda ya sani ya san ka ɓata kuma ya fi muni ma saboda har ka gama a haka in aka tuna maka ka gyara to wannan shine girman amma in ka kare a haka ai girma ya faɗi kuskure ne sosai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama da yake ya buɗe wannan kofar da aka idar da sallah sai wani ya ce masa ya rasulallah ya ce tarakta ayata kaza wa kaza a cikin sallar nan fa ka bar aya kaza baka karanta ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la zakarta biha da ka tuna mun ai shi da magana ta kare ka don Allah mu dauki wannan abun da sauki in ka ji wani ya dan tsaya ka yi shiru akwai alaramomi a bayan ka za su tuna maka ba wanda zai tuna maka wayar jigirman ka ya faɗi wai saboda yau ka manta qur'ani kowa ya san qur'ani ya tuna maka in kuma ma zai ce girma ya faɗi ya je faɗi me a ciki shi na sai tashi zaka ka yi faɗi in haka ne faɗuwar girma jama'a muna fahimta shi yasa wasu ka ga mutum in yana yi yana bata sai ga yana sauri saboda baya so a sa masa baki ya gano cewa nan wurin ya san ba daidai bane sai sauri ya wuce kawai sanan babban kuskure ne wallahi babban kuskure ne mu riƙa yin ladabi wa Allah kuma mu riƙa yin ladabi wa alqur'ani alqur'ani ya wuce haka ilimin Allah ne ba ilimin ka bane lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi ilimin Allah ne zaka ce ka kware yanda kai ba zaka bata ba sai wa Allah ya kyauta wannan fa'idojin shine za mu tsaya gobe da yardar Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh